أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kawo mu yau asabar sha tara da watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha ɗaya ga watan ga watan bakwai miladiyya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun littafin hifzul umri na babban malami alhafiz abul faraj عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمة الله عليه بإذن الله والنبي ومجلس من شاء وأن اللتافي حفظ العمر لتافي ميل بالضمالني الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه يوم تاشي domin nuna mahimmancin rayuwa da kuma tsadar lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya ara ma dan adam da kuma yin ne ga ɗan adam ɗin musulmi a kan ya zama da yi wasa ya ci gajiyar lokacin shi ba ya zama ya ci gajiyar lokacin shi bai yi wasa da shi ba to kafin mu ci gaba da karatu da yawan yan uwa kila sun ji labarin rasuwar da aka mana muna babban Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya ji shi ya nawara kabarinsa da kuma sanyaya kabarin nasa sanya aljanna ta zama ita ce makomarsa Allah ya fi masa kurakuransa kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ci gajiyar lokacinmu kamar yadda muke sa rai wannan bawan Allah babanmu ya ci gajiyar lokacinsa Allah ya gafarta ba za mu tashi albabu salisu fi zikri sababi tabyi'il umri Albabu الثالث في ذكر سبب تضييع الأمور babi na uku kuma shine babi na ƙarshe a cikin littafin kamar yadda muka faɗi cewa littafin ya ƙunshi muƙaddima da kuma babubuka guda uku to wannan shine babi na uku fi zikri sababi tabyi'il umr a game da sabubban da suke jawo mutane su sakaci da rayuwarsu ba sa cin gajiyar lokacinsu menene ya sa mutane za ka gan su Allah maɗaukacin sarki ya ba su rayuwa wani a kai shekara tamanin amma ba za ka iya fitar da ayyukan kwanaki tamanin na alkhairi a cikin rayuwarsa ba wani iya billah wani a ba shi shekaru saba'in amma ba za ka iya fitar da ayyuka na awanni saba'in na alkhairi da za a iya ambatawa a ciyaye a tsawon rayuwar shi shekaru saba'in din nan ba wani shekarun shi arba'in amma kuma kaga bai yi amfani da wannan lokacin nasa ba har wannan lokacin nasa ya zo ya masa shi ne allah maɗaukacin sarki zai yi izgili ga waɗanda suka yi wasa da lokacin su ya ce musu awalan nu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir to fa zuku kuma lil da min nasir Allah zai musu tahakkumi tambaya ce ta tahakkumi awalam a ashe ba mu rayar da ku ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkar gwaggwadon abin da ya kamata duk mutumin da ya kamata ya wa'azantu ya yi tintintini ya kamata ya waje a kumun nabi kuma mai gadi bai zo muku ba ko da ka fagu ku kama lil zalimi na ɗanɗana azaba azzalumai waɗanda suka yi wasa da rayuwarsu ba su ci gajiyar lokacin su ba su da wanda zai taimake su daga wannan aya tana tsorata mai hankali mai imani kullum mutum ya rika kawo ta a cikin zuciyarsa ya rika tadabburinsa yana nanata ta mene a cikin rayuwata Allah madaukakin sarki ya taimake su waɗanda sabubba ne suke ja mutane su wasa da lokacinsu ba sa amfani da lokacinsu yadda ya kamata man alima annal umra bida'atun yasiratu duk wanda ya san cewa rayuwa bida'atun wata haja ce kayan saidawa ne yasiratu wannan kayan hajan wanda ya kasance mai sauki ko kuma wanda bai da yawa yusafiru biha ila al-baqa'i da'imi wannan kayan kasuwancin wannan hajar shi ne fa mutum zai ɗauka ya tafiya da shi idan baƙa'id da'ini zuwa wanzuwa ta har abada wannan rayuwar ta duniya ita ce mutum zai ɗauke ta a matsayin matattakala ta hau da shi ya je ya hau tsohuwar benen lahira wanda aka hau ba a sakowa benen nan ko mutum ya je ya tarar da aikin alkhairi ya ji daɗi ko ya je ya tarar da aikin tsiya ya sha wahala sakamakon yadda ya tozarta rayuwarsa ta duniya da Allah maɗaukakin sarki ya bashi shine ne biha ila al-baqa'i daim fil jannati mutum ya san cewa zai yi tafiya ne da waɗannan kayan da aka bashi a duniya kuma waɗannan kayan da suka zama ba su da yawa kuma zai je zuwa ga wata matabbata ce wacce take dawwamammiya fil jannati a cikin aljanna lam yudayyi'hu to ba za ka ya to lokacin sa ba ashe za mu iya fitar da sababi a nan cewa sababin da yake sa mutane ci wasa da lokacin shine ne adam wa ilmihim bi anna al-umra bida'atun yasiratu yusafaru biha ila al-baqa'i ad-da'im fi al-jannati ita duk wanda ka yana wasa da lokacinsa bai cin gajiyar lokacinsa baya yin abin da ya kamata yi da lokacinsa to tabbas ya jahilci cewa ashe rayuwa wata haja ce wani kaya ne na kasuwanci da aka bashi ya kasuwancin nan domin ya tafi da shi wani babban gari garin nan da an tafi ba a dawowa kuma gari ne wanda ake samun riba wacce take tsagwagwa idan mutum ya jahilci wannan to sai yana wasa da lokacinsa yana tozarta lokacinsa bai ɗauki lokacinsa a matsayin abu mai muhimmanci ba Allah shirye mu fa amma man qalla ilmu amma duk wanda iliminsa ya taƙaita wa da'ufa imanuhu bil jaza'i sannan kuma imaninsa ya zama ya yi rauni a game da cewa ba akwai sakamako na lahira wa himmatu sannan kuma himmarsa ta kasance makaskanciya himma abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake kunsawa a cikin bawa da ke sa shi ya zama yana can ya aikata wani abu a cikin ƙarfi da nishadi shi na ke ci mashi himma tare da kallon menene wannan abin idan ya aikata shi zai jawo masa himma ce shi yasa take da himma aliya da kuma himma daniya akwai ulul himma akwai himma akwai himman mutum ta zama madaukakiya akwai kuma himman mutum ta zama makaskanciya to mutumin da hasfat himmatu himma ta kasance makaskanciya ce fa innahu yubshiru ar-rahata bil bitalati to za ka same shi ya fifita hutu ta hanyar zaman gwazai albitsala zaman gwazai mutum ya zauna ba yi da aiki ne kawai shi ne albitsala hmm. shi ne bitsala in kuma an yi maba'un fata batsala to shi kuma ya kasance jarumtaka ke ya zama jarumtaka ke ce batsala batsalun mai zaman gwazai amma idan aka ce batsalun to shi kuma jari ne ke Jari jarumi kenan to albatala jarumtaka albitala zaman gwazai mutum ya zauna bi da abin yi to mutumin da ya fifita wannan sannan wa yuqni'uhu ma yarjun najata bihi min at-tauhid sannan kuma abin da yake fatan tsira da shi na tauhidi wala yanzu fi fawti darajati kuma baya kallon abin da zai kubuce masa na darajoji to za ka gan shi yana wasa da lokacinsa fa amma man qalla ilmuhu wa dha'afa imanuhu bil jazaa'i wa khaffat himmatuhu fa innahu yu'shiru wa rahata بالبطالة ويقنئه ما يرجو النجاة به من التوحيد ولا ينظر في فوات الدرجات zai kallan ne abinda. zai wadatar da shi abinda zai abinda zai rasa mana darajar darajoji to shi ne zaka ga yana wasa da rayuwarsa yana wasa da lokacinsa duk mutumin da ya zama haka to shi ne zaka ga yana wasa da lokacinsa fa huwa kama qila sai ya zama kaman yadda abu abin da almutanabbi yake faɗi yake cewa da'in makarima la tahal bi buhyatiha waq'ud fa innaka anta at-ta'im al-kafi almutanabbi yana ma wani yana Ya ce shagudi yace masa da'il makarima duk abubuwa na daraja ka kyale su ba sai ka yi su ba ya fi. bughiyatiha kakka tashi domin neman su kai zaman ka su kai zaman ka fa innaka anta ad-da'imul kafi domin ai kai dama mai ciyarwa ne kuma mai tufatar a mai ciyarwa mai tufatarwa za a ce masa ya zauna kai tafi neman ababe masu daraja a nan yana masa izgili ne kuma yana masa shagube kamar yadda yaro idan mahaifiyarsa za ta aike shi sai ta ce in ka je ka tsaya a kai wasa kar ka dawo ko kuma ta ce masa in ka tafi ka zubar da kudin a hanya tana nufin yayi ne a nan tana masa tahakkumi ne tana masa shagube cewa kishiyar abin da ta faɗi take son yayi دعي المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطائم الكافي gani to shi ne wannan to a cikin can za mu iya fitar da wasu sabubba da suke jawo mutum ya zama yubayyi'u umura yana sakaci da lokacinsa mun faɗi na farko mutum ya kasance bai fahimci cewa wannan rayuwar da Allah madaukakin sarki ya bashi wani kaya ne na haja wanda zai yi tafiya da shi domin zuwa ga madawwama ta har abada sannan daga cikin sabubban da suke jawo mutum ya kasance yana tozarta lokacinsa an ya ƙilla ilmuhu wa ya zurufa imanuhu bil jajayi iliminsa saninsa da kuma imaninsa ya zama ya raunana a game da cewa akwai sakamako a lahira in mutum ya imaninsa ya rauni yana jin a zuciyarsa ya fara shakka a game da cewa akwai fa sakamako sakamakon nan kuma abu biyu ne imman na'im wa imman jahim ko ya kasance ni'ima zai shiga ko shiga cikin azabar wuta wal iyazu billah to mutumin da ya zama wannan ba za ka daina wasa da lokacinsa ba amma idan ya zama idan ya zama ya zama haka to za ka daina wasa da lokacinsa amma idan bai zama haka ba to shine zaka ga yana tsara lokacinsa sannan kuma na uku daga ciki shine an ta kuna himmatuhu hasisa himmarsa ta kasance makaskanciya makaskanciya ba yi da manufa a rayuwa eh? himmarsa da ake son ta zama maɗaukaciya eh? Eh? wani hadisi duk da hadisin yana da rauni eh, mawaki al'asha al'asha mai munu ga kai aka ce ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce masa Ilaai ai ce ce aljanna ya ce yanzu ina kake son ka tafi ke ce aljanna kaga wannan himma aliya ke sannan daga ciki daga cikin abin da ke jawo niyyar mutum ta kasance abin nan mutum ya zama yana wasa da lokacinsa akwai isarun rahati bil bitala mutum ya fifita hutu ta hanyar zaman gwazai duk da wannan zai iya zama shi aiwatarwar ce alama ce daga cikin alamomin mutum bai damu da lokacin shi ba wannan can kuma sabubba daga cikin sabubba sannan daga ciki eh, akwai adamun nazari fi daraja mutum ya zama baya kallon cewa duk lokacin da lokacinsa ya fita to ya rasa wata daraja ce da ya aiwatar da wani abu na alkhairi a cikin wannan lokacin nasa komin kankantarsa to Allah madaukakin sarki zai ƙara darajarsa a lahira to shine sai al-imam al-hafiz ibn jawzi rahmatullahi alayhi sai ya fara ce mana wa min al-asbab tulul daga cikin sabubban da suke jawo kaga mutum ya yi wasa da rayuwarsa yana takaci da lokacin shi akwai tsulul amal akwai dogon buri mutum yana tunanin ai ba yanzu zai mutu baya kawo mutuwa kusa shi kuma wal mautu ya ce bagata wal yau wal mautu ya ce fuji'ata mutuwa kullum tana zuwa nema mutum ba tare da ya shirya ba a abce take zuwa shi yasa ake bukatar musulmi ya kasance kullum kayan shi suna nan kun fi duniya ta annaka garibun a abiru musabilin ka kasance a duniyan nan ka annaka garibun kamar ba garin ku ka zo ba duk mutumin da ke da manufa idan ya je garin da ba nashi ba to tunaninsa kullum shi ne shi zai koma garin su ko haka yake tunani sannan a abiru musabilin ko ko mutumin da ya zo zai shuɗa hanya ya zo zai shuɗe kawai ya wuce sami mutum ya taso daga mai maiduguri zai tafi legas sai ya ci zango a zariyan mana nan ya dan huta haka ko ya kama wata 'yan loja shi ke nan zai dan yi kwana ɗaya kwana biyu ba zai tsaya ba za ka yana wasa da lokacin sa ba idan yana da wani abu da yake tsammanin zai aiwatar a zariya to ba za ka yana sakaci game da shi to haka ake son mutum ya zama a duniya idan ko ba haka ba ya kasance tsala analuhu burinsa ya yawa tunaninsa ba zai mutu ba, musamman matasa yub'iduna al-maut an amfuti. ina ganin ina ya za a mutu shekaru na ashirin ya za a mutu ban kai shekara ashirin ba ma a ya za a mutu shekaru na talatin al-maut ya ci baghta mutuwa na zo mutum bagtatan ba tare da shiri ba ka sani baka sani ba mutuwa za ta yi Allah ka samu cika da imani fal insanu ya'idu nafsahu bi annahu sayamalu idan mutum ya kasance burin sa yayi yawa to ya ya'idu nafsahu bi annahu sayamalu zaka ga yana makansa alƙawarin cewa zan yi aiki zan yi sai gobe فتراه يؤخر عمل اليوم إلى الغد ولا يدري أن الغد موعود والموعود قد يوفى وقد لا يوفى abin da ya kamata ya yau sai sai gobe gobe kuma alkawari ne alkawarin nan zai iya yiwa a cika shi zai iya yiwa kuma bai ciku ba an faɗa mana ya a baya cewa al'ayyamu talatatu hmm? al'ayyamu talatatu ko kuma a duniya talatatu ayya duniya kwana uku ce kakaf kwanaki uku akwai ma'ahudun akwai mashhudun akwai mawudu فالمعهود الآن wal اليوم والموعود الغد سوني akwai wadda aka riga aka ganta ita ce jiya akwai wadda ake ganinta ita ce yau akwai wadda kuma ake tsammanin an yi wa mutum alkawari za a iya cikawa zai zama bai ciku ba gobe ke to la tu akhir amalan yawmi ila al-ghayb kaka jinkirta aikin yau zuwa gobe yau dan ita ce ta kai tsauri ka aiwatar da abin da ya kamata ka aiwatar to amma idan mutum ya kasance tsala analu burinsa ya tsawaita shi ko dan adam yana mutuwa ne duna amali burinsa bai cika burin dan adam bai taba cika ba ga manzon su ne cewa la yamla'u aynai ibni adama illa turab ba abin da zai cika idanuwan dan adam ya daina gane gane ya ce ina son kaza ina son kaza illa turabu face kasa karba yadda za a rufe shi da ita to da ya shiga ga kabari shi kina in kasa amaluhu ba amaluhu ba amaluhu shi ce ba burinsa ya yanke me kuma zai yi bayan nan وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال طول الأمل ينسي الآخرة حقيقة من رويته دقى سيدنا علي بن أبي طالب كمن يدعى الإمام أحمد يا أنبتش أتشن الزهد ناسا الإمام ابن أبي الدنيا يا أنبت أتشن قصر العمل ناسا الإمام أبو نعيم يا أنبت أتشن هدية الأولياء وطبقات الأصفياء سيدي علي رضي الله عنه يشقول طول الأمل ينسي الآخرة dogon buri na mantar da mutum lahira idan mutum burinsa ya yawa tunaninsa ai ya rayu a duniya ya daɗe to sai manta da lahira zai kai jallin da mutum baya son ma a masa maganar mutuwa wanda ya masa maganar mutuwa to sun bata ke kuma dole ya mutu mutane nawa ne saboda ɗulul amal wai ba za a musu maganar lahira ba za a musu maganar mutuwa ba ana zaune wani ya kawo da ya ce lu ana magana arziki kuma kana kama da magana wani abu mutu eh wani abu ce tabbas ai gara da ya ce mata wani abu kuwa mutuwa wani abu ce shi mu ba ma san muna magana kuma haka ta abin ana maganganun manya-manya kama da wannan abin wai shi mutuwa ma ba zai fi sunanta ba saboda tsulul amal an yi waɗanda ba sa hawa jirgin sama duk kuɗinsu ba za su hau jirgin sama ba saboda suna ganin suka hau jirgin sama to jirgin sama zai je ya faɗo su mutu akwai wanda aka faɗa baya shiga mota shi ba saboda ka a yi haɗari yamshi ala zafi shi gefen titi yake tafiya da inda zai je sai zai hau gefen titi ina tafiya ko yana tafiya kuma da tafi ta kaɗe shi shi kuma wancan wanda bai hawa jirgin sama sai da bai da lafiya aka haɗa shi aka sa shi a cikin jirgin sama za a tafi da shi wata ƙasa asibiti a jirgin sama ya mutu tulun da amal وقال ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا كواي جري iz asbahta lokacin da kawaye gari akwai iza akwai iz dukkanin su kuma za su iya shiga cikin nan iz asbahta lokacin da duk kaga kayi asubanci wato ka tashi da safe lafiya lau fala tu haddith nafsaka bil mata'i to kakkai zancen zuci za ka iya kai wayan bacci kawo mutuwa kusa in kana tuno mutuwa to za ta sa ka ayyukan ka sirka gyaruwa وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح إذا كما كي يمتي وقد كفأنا مغنك سوى ذاك إيا كيوا قوبة ساتي كل إذا ما كاين كسنا ننكا دوريس سنا ننكا دوريس هكذا سجلنا الله بن عمر يكفر شينا فإيه وقال الحسن الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه يكي ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل باب ونبا وندزيد أو تدوب بور غايوة إلا أساء العمل أسيسي يا مون العيد ولتناني شعب عن زي متوى وتند تناني شعب عن زي متوى شي كلام بري هولي lokacin mu ne da ka zamu bararraje haka suke bai mu ne in ba ne ba yanzu to fiye shi zami wata sai mutum ya saki jikinsa kawai ba zai mutu ba kuma ya tabbatar da in a danginsu wani kamar shi bai mutu ba to ya ji labarin wani ya mutu ga misalai nan barkatai hmm? ulul amal أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أخبرنا رزق الله قال أخبرنا أبو, أبو علي بن شابان قال أخبرنا أبو جعفر بن بوري قال أخبرنا أبو بكر بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا السري بن يوسف عن محمد بن أبي توبة قال الإمام محمد بن أبي توبة رحمة الله عليه يجري أقام معروف الكرخي الصلاة وترانا shi ma'aruf al-karhi ya rasu shekara ta ɗari biyu an yi batunsa a baya shekara ta ɗari biyu ya rasu bayan yi zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ma'aruf ibn fayru al-karhi hmm? to ya yi a aqama as-sala ya tsaye da sabbi iqama sun ce shi shi baya shi baya limanci hmm? babu zauri a cikin littafin sa manaqibu ma'rufin khaykh ya rubuta littafi da ya rubuta akan wannan bawan Allah ma'ruf ibn fayruz al-kakh littafi ne shafuka kusan 200 da wani abu a cikin wannan littafin al daudi ya kawo yake cewa وذلك أن معروفا كان لا يؤم shi baya jan sallah baya limanci إنما يؤذن ويقيم ويقدم غيره sai ya kira sallah shi ladan duk imamancinsa in ya kira sallah sai ta da ikama wala Allah yana iri da cin malaman da suke ganin cewa al'azan afdal min al akwai wannan sabanin da malamai suke da shi kuma suke tattaunawa a kansa بين الأذان وال... وبين الأذان والإمامة أيهما أفضل وعيتي تنقل لها حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم من سمعت سوى الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد المؤذنين واغفر اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين حديث صحيح manzo sun ya ce liman zaminun ne Allah ya ba shi tabbas cewa inda ya sallar shi ta karɓi to tamaminsa ma za ta karɓi tamaminsa ma za ta karɓi shi ne zamin wato liman shi ne shi ne shi ne shi ne shi ne shi ne granto hmm? shi ne granto na mamunsa sannan sai manzo su ne ce mu'azzinu mu'tamanu shi kuma mai kiran sallah ladan to shi kuma Allah ya amince mushi kuma mutane sun amince mushi domin sukan jira sai ya kira sallah sannan su sallah sukan jira sai ya kira sallah sannan su daina cin abinci a lokacin sahur in za su yi azumi sannan sukan jira sai ya kira sallah lokacin buɗe baki sannan su buɗe baki to da haka ya zama mu'taman shi amintacce amintacce to shi ne sai ya ce ne Allahumma abshudil Allahumma abshudil a ilmata, ya Allah ka shiryar da limamai sun fada alamun bin rasha manzalar sama ya ce Allah ya shirye su saboda su iya ɗauke wannan aikin na zamani shi kuma waqfir lil mu'azzin su kuma limam ladane Allah ka yafe musu ko hafaran to sai suka ga ad-da'watu bir rashadi da ad-da'watu bil maghfirati ayyuhuma yuqaddamu ai maka addu'a ce Allah ya shirye ka da a ce Allah ya gafarta maka wanne ne yake suke tattaunawa musamman malaman mazhabin shafi'iyya sun fi tattauna wannan mas'ala eh, sun fi tattauna الإمام السيوبي أتم الأشباه والنظائر يا كاونا مسألة لكن أشكال لتابن الأشباه والنظائر نا قوائد الفقه نا القواعد الفقهية بعنا قوائد النحو الإمام ابن السيوطي ينادى الأشباه والنظائر في النحو وينادى الأشباه والنظائر في القوائد الفقهية ويتتون ونمت على وفي لشي معروف ابن فيروز الكرخي yana da wannan fahimtar cewa ladanai sun fi limamai ko kuma ladanci ya fi limanci wallahu alam wannan can su kuma sun kafa hujja da wanda suke cewa limanci ya suka ce ai zan sama limanci yake shi kuma manzon sama Allah yana zaba mushi duk abin da ya fi hmm? ai ba kila ba ka da hadisin da za a ce manzon sama shine ya kira sallah sai dai a ce an kira sallah manzon Allah sama ya zuya ya tada sallah ya shiga gaba ya ja sallah wallahu ala dukkanin su ayyuka ne masu daraja ayyuka ne masu albarka duk wanda Allah madaukakin sarki ya jarabe ka da shi a cikin su to ka rike shi da kyau kuma ka rike amanar da ke ciki kuma ka yi dan Allah kuma ka nemi lada Allah madaukakin sarki a cikin wannan aiki to ma'ruf ya iqama ثم قال لي sai ya ce mani ni Muhammadu ibn Abi Tauba taƙaddam shiga gaba ka ja musalla hmm? in sallaytu bikum hadhihi as-salata lam usalli bikum lam usalli bikum ghayraha na ce ni muhammad ibn abi tauba in sallaytu bikum hadhihi as-salata in dai daga yanzu na muku wannan sallar na jaku ku lam usalli bikum ghayraha to in wata sallar ta zuba ba ni zan ja ku ba a nemo ni limamu in ji muhammadu da abi tauba ya ce ma al'imam ma'aruf ibn fairuz al-kak faƙaɗa ma'arufun sai ma'arufun al-kak sai ya ce mata wa'anta tuhaddisu nafsaka an tusalliya salatan ukhra yanzu kai har kana ma faɗa ma ranka cewa kana tsammanin kai sallar gaba ai ya kamata wannan sallar ka ji kawai ita ce ta ƙarshe na'udhu min ulil muna roƙon Allah ya tsare mu daga muni daga daga tsawon buri burin buri mai tsawo fa innahu yamna'u khayral amali domin yana hana kyakkyawan aiki wato yana nufin yanzu wannan zallata ka da kai ta yanzu to ba za ka kyautata ta ba domin kana tsammanin nan gaba za ka yi wata amma hatta a aikin alkhairi ka ɗauka cewa wannan shine akhiru amalika salih ba zan manta ba za a je aikin hajji haka ake ma mutum a ce aikin hajjin ka da nawa kenan ya ce na farko ce to ka tsaya ka yi shi da kyau wataƙila ba za ka sake wani ba akwai wani bayan allah lokacin zan tafi aikin hajji abin da suka ce min ka kyautata aikin hajjin ka shine na farkon ka to ka tsaya ka yi shi da kyau wataƙila daga wannan ba za ka sake yi ba to kaga shine wannan amma nan ba ana nufin cewa kada mutum ya fatan yin aikin alkhairi ba ne a'a shi fatan yin aikin alkhairi yana da kyau amma kuma ka taimaki kanka ka rika jin cewa wannan aikin shine na ƙarshe da za ka wannan zai taimaka maka ba za ka zama to akhiru ba wato tsawifi ba za ka zama kana taswifi ba zan yi zan yi zan yi a yi yanzu shi yasa aikin alkhairi eh, suke cewa al'ad abin nan at-ta'anni khairun fi kulli shay'in illa fi amalin khair yin abu ka ai gaggawa a tsantsaya tsaya a tsahirta a yi shi da natsuwa a tsaya a yi shi a daki-daki to alkhairi ne shi sai dai a wajen aikin alheri a wajen aikin alkhairi kaka jinkirta kana da wata dukiyar da kake son kai wakafinta to yi sauri kai shedan na nan mutuwa tana nan shaitan na iya canza ka ka ci gaba da rayuwa amma kuma ka fasa alhali da ka ɗauko azama da niyya mai ƙarfi cewa za ka yi sai shaitan ya hana kai kuma ga kai kana da rayuwa sannan akwai mutuwa akwai mutanen da sai sun mutu ake labari a ce sun so su yi abu kaza da dukiyarsu amma ba su yi ba har suka mutu hmm? kaga wannan ke zaka tsulul amal bala'i وقد أوينا أن أكبر جنود إبليس سوف حقيقة مرويت وشوى ما في جرما عندنا الشيطان شين سوف سوف زين وند داما سوف أداة شيء تفيد الاستقبال البعيد كل وقت إنك أنت سوف توبا أنا نفهم زبين صعبانا السين للتنفيذ to daga akbaru junudi iblisa saufa mafi girman rundunar shaidan saufa ce saufa yi zan yi shi nan har sai mutum ya tsinci kanshi a kabari shi kenan lakshiriyar وكان بعض العلماء يقول اهذروا سوف wani daga cikin malamai na cewa wallahi ku guji saufa ku guji yi. a yi kawai ka yi kawai karka zai karka ka tsaya kai damar da kake da ita kenan karka ce zan zan zan hmm? a wani kaulin suna cewa aksaru ahlin nari mutawifu mafi yawancin yan wuta masu saufa zan ai ya kuzu na saufa a tubu zan tuba zan tuba hmm? ولتاكم بفمالني الشيخ صالح المنجم حفظه الله أريد أن أتوب ولكن هنا فن إن توب عن مادي ودخل بعض العلماء مقبرة ونتك تشم مع لمن يعشق مقبرة فقال لا إله إلا الله في كلمة شهادة يتي باب أبو موتى بدكتيا في الله ma fihim ahadun illa walahu hawa'iju ma qadaha yace yanzu waɗannan da suke kwance a kaburburan nan babu wani face yana a cikin su face yana da wasu bukatu amma bai iya biyan bukatun nan ya kulu sa af'alu ya mutu yana cewa zan yi zan yi amma nan ya fa'al haka yake yanzu duk da za a taso waɗanda suka mutu kullu wahidin min al-mayyit min al'amwati mata duna amali dukkaninsu da za a masa tambaya ba su cika burinsu ba su mutu akwai abin da yake fatan a ce ya yi amma bai ba kamar zallar sama ya zana al'allama tubna hajar rahmatullahi alaihi a cikin fatul bari a cikin abin nan kitabun riƙaƙ. ai sai da wannan ya kawo wannan hadisi ga ɗan adam ga aikinsa kai ga ajalinsa ga kuma burinsa al'insan al'amal al'ajal ga ɗan adam nan ga burinsa ga kuma ajal duk lokacin da ya karkata zuwa ga burinsa to sai ajalinsa ya jashi sai ajalin shi ya jashi al'imam na hajar sai da ya zana ya zana wani zane ga ɗan adam nan ga burinsa ga kuma ajalinsa ajalin na ƙarshe burin na tsakiya ɗan adam na farko amma haka ajalin ke kuzgo ɗan adam ɗin da ke gefen dama shi kuma yana gefen hagu a tsakiya kuma buri shi kuma bai isa ya aiwatu ba in ka je makabarta haka za ka duk tun daga zamanin annabi adam alaihi har zuwa yau kowane ɗan adam yana mutuwa ne duna amani bai kai inda burinsa yake ba in wani ya ciku wani ba zai ciku ba a dukan ma ya ciku wanda ya ciku ma ba ma cika duka ba ce domin kila ba haka ya so ba to abu na farko kenan da ke sa ɗan adam ya zama yi wasa da lokacinsa tsulul amal ya tsawaita buri a rayuwarsa yana jin ai shi ba yanzu zai mutu ba yana nisanta yub'idu al-maut an nafsi yana kai mutuwa nesa yana jin ba yanzu za ta zo ba shine mai ta'aliki sai ya ce wa fi hadha yaqulu al-qa'ilu haka ne wani mai hikima yake cewa ولم يتفق حتى مضى لسبيله وخم حسرات في بطون المقابر ولم يتفق حتى مضى لسبيله متم بيدات ينام وني رتائي yana masa yana masa waƙe na na na na na na na jinjinin mutuwarsa yake cewa walam yattafi hatta maza li sabilihi bai dace da ababen da yake buri ba hatta maza li sabilihi har sai da ya shuɗe akan hanyarsa ya bi hanyarsa ta gaske hanyar gaske ita ce hanyar lahira to kam hatta da za ka je makabarta fil maqabi fi butun al maqabiri a cikin cikunkunan kaburbura abubuwa ne na dana sani guda nawa ne a cikin cikunkunan kaburbura wa kam hasaratin fi butun al maqabiri ababe nawa ne na dana sani dane kaza dane kaza dane kaza a cikin kaburbura da za a ce maka a fito da mamaci a masa intabiyu Allah ya bashi dama da ka sha bayani amma kaddarawa Allah Allah ya kaddara haka ba za ta yi ba so daga kai da kake da rayuwa kullum mutuwa ta zama maka wa'azi buri a rage shi dan adam baka iya hana shi gurace gurace amma la tutawwilu kakka tsawaita shi kakka tsawaita buri a rayuwa wa min al-asbabi daga cikin sababba bayan waɗancan da muka fitar a shimfiɗar da al'imam eh, ibn jauzi ya mana mun fitar da wajen kusan guda biyar to yanzu ga ya faɗi kuma tsulul amal sai zama mana kamar na shida ke to yanzu kuma ga na bakwai ta'jilur raha ko da kitan gashin ya ambata shi ya ce masa eh, ya ce fa ushe innahu raha ta bil bitanati muka fassar muka ce masa isahu an raha bil bitana ko ta'jilur raha gauta hutu dan adam so yake shi ya huta in yaro ne matashi bai son ya sha wahala shi so yake kullum kawai ya zama a huce la tu'ajjil raha kakka gaggauta hutu in ka gaggauta hutu to hutun ba zai zo ma ba masu gaggauta hutu a rayuwa to ba sa samun hutu في القاعدة كما يتعب في صغره فسيستريح في سبل دم تمن يلي يعني يشاوي يا لوك في نهاياوي إن يعني جرمة يهود أما إذا استعجل الراحة فهم الراحة يومي استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بالعلمان قائدة ترى يوابا ما أتكه بكوث duk mutumin da ya gaggauta wani abin da lokacin shi bai zo ba to sakamakon da za a masa shine a hana shi samun wannan abu haka yake a rayuwa man ista'jala raha hurima raha eh duk mutumin da ya gaggawa shi so yake huta yanzu ya huta kawai baya son shan wahala abu kaza bai son ya ture kwakwalwar shi bai son ta motsu ta sha wahala zuciyar shi baya son ta motsu ta sha wahala ba shi ba hutu ya daina mafarkin hutu walau kana zihnu qawiyan da a ce kwakwalwa tana da ƙarfi la'alima anna rahata albitalata tazhab da to da mutum ya san cewa lallai hutun zaman gwazai zai ko ka samu ba zai dore ko ka samu bizo me yasa mafi yawancin kudin gado ake cewa baya albarka ai faɗi ne mutane suke yi tajriba ce ta tabbatar da haka ba wai wani ne ya tsine musu ba ba wanda ya tsine musu yana cin suna ne daga cin kudaden halal suna cin kudaden halal malamai suka ce asbabun rizqi su ne hikimatu asbabun rizqi hikimatu ha'un su ce har gona ka je gona za ka samu arziki hmm? har راؤن تشي إرث شيني قادو ولا راؤن بس فلن كافو ميمو تشي ميراثك كي ماتو حك كافو كسب با راؤن حكمة حاء حرف كاف كسب ثناء الخنو فنميم الميراث gado sannan ta'un tijara to kaga a ciki akwai miras to amma me yasa miras aka kalla cewa baya baya albarka da yawa ga wasu saboda ban san yadda aka nema ba kawai shi ya tashi ne ya gani bai san wanda ya ban mishi yayi sha wahala ba amma harifin fa manomi manomi da ya sha wahala ya je ya aikin shi za ka yana wasa da dukiyarsa ba za ka yana wasa da dukiyar shi suna da dabarar da suke yi manoma idan mutum ya girbi ya fitar da zaka ya sadaka da wanda zai sadaka da shi ya kyauta da wanda zai kyauta da shi to sai ya kasa gida uku kashi ɗaya sai ya ce na cin gidan shi kashi ɗaya kuma shi kuma na wanda zai bari ne sai sun yi daraja amfani ya daraja to daga nan sai fito da shi sai ya sai taki na wanda zai yi noman da shi gaba baɗi shi kuma wancan kashi uku sai ya bashi na kaso na uku sai ya bashi na kota kwanan komai na iya faruwa in ma mutum ba kasuwanci yake na gaske ba kenan ko bai da karfin jali kaga kaga harsun kenan sannan kafin katar mutumin da zai je ya yi ƙwadugo ka gan shi ya wuni yanzu ka ɗauki leburori masu zuwa su je su yi aikin gini nawa ake ba su a yi ne guda to sai mutum ya je ka gan shi yana ɓata wannan kuɗin ya san wahalar da ya sha ya samu wannan yan dubu ɗaya da ɗari biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar ba zai yi wasa da ita ba to amma miras ba miras eh? ya za ka gani sun zai ga mutum kawai wani ana ba shi shi ce sai katuwar mota ya ɗiba abokanai a fanca macen a fanca macen kwanaki kaɗan da ce na suke cike to sai na ƙarshe tijara kage kasuwanci ya kake ganin 'yan kasuwa suna yin abubuwan su daki daki eh? a zannun nasi bi amwalihim tujjaru wanda suka fi wowa kudinsu su ne 'yan kasuwa 'yan tsamalmala ke wannan shi ne to hutu ba yi da hutu hutu wanda yake kawai na hutu na rashin aiki na zaman gwazai tafiya zai shi ne abinda bahaushe yake cewa garin banza a faro-faron banza yake da garin banza a farau-farau din banza kaga ba haushe sai ce ma farau-farau bai ce kunu ba domin gara kunu da farau-farau ai farau shine kunu da aka gama sha aka wa aka zuba mashi ruwa domin wani zubin farau ma na tabbata ne da abin da ya makalkale na kunu ko na hura a jikin kwano ko a jikin kwarya sai a zuba ruwa a karkado a karkada shi sai mutum ya sha inda da siga ba zai ji siga ba wa fi'alaha khusranul ma'aqibi sannan hutu rashin aikin yi aikin da ake yi a cikin sa khusranul taɗewa nan ya ce manaqib ba yi da wata daraja darajarsa taɗewa ce domin manqaba daraja ke. jam'insa kuma zai zama manaqib hmm? da ya ce wa fi'ala ha kusuranul awakin ma da da an huta da aikin da mutum zai yi to sakamakonsa taɓewa ce taɓewa domin duk mutumin da ya zauna bai da aikin yi ya ce hutawa yake to ai ma sha'a za ka ga yana yi ba za ka ga yana aikin alkhairi yanzu kai ka ga aiki a wajen in shan shisha masu shan shisha kai ka ga alamar akwai aikin aiki tare da su sunuka akwai aiki a cin sunuka mutum yanzu yana wani zunguran banza masu karta da masu ludo da masu kwado ne suke kaga duk hutawa suke amma hutu ne hutu ne na banza domin abin da za a aikata a cikin wannan aikin zai zama mai akwai khusranul manaqibi ko khusranul awaqib hmm? wa anta tara al-ghafilina fi sa'atil bitalati kai za ka ga gafalallu waɗanda suka rafkana a lokutan da ba su da aikin yi an ashghalid duniya daga ayyukan duniya minhum man yatsafi lahwin yu'zi dina a gani ko daga cikin su zaka ga akwai wanda ba abin da yake face aika aika fi lahwin a cikin wargi yu'zi dinahu wanda zai cutar da addininsa. wayal abu yal'abu bishatranji ka ganshi yana wasan lido shine shutraj wa minhum man yataḥaddathu hadithan la yakhlu min ismi ko kuma ka ganshi kawai ya zo na yana fira firar da ba ta kubuta daga zinubi firar siyasa firar wane da yi kaza ba firar an kama wane ya saci miliyan kaza firar an kama wane ya saci miliyan kaza shi kenan firar haka za ta ajal rayuwa haka nan take karewa kawai an zauna ba a da aiki kuma ka'ida ce ai tuntuni sun faɗa cewa duk zuciyar da ba a samu mata aiki ba to sai ta samu makanta shaidan zai shiga cikin tesaka wa bari lil insani an yi ya'lama ya ba ga mutum ya sani anna a'azzal ashiya'i shay'ani lallai ababan da suka fi tsada guda biyu qalbuhu wa waqtu zuciyarsa da kuma waktuhu lokacinsa zuciyar mutum da lokacinsa su ne mafi tsada mutum ya san wannan fa'iza ahmala waktahu idan mutum ya tozarta lokacinsa wa zayya a kalbahu kuma ya tozarta zuciyarsa zahabat min hulfawa ido sai fa'idojinsa suka ci ba abin da zai samu to daga wannan zuciyar Allah ya halice ta ce aiki shirye take ta kasa mata ayyuka ta ka zuba mata hadda alqur'ani ka zuba mata hadda hadisan manzo Allah sallama ka zuba mata hadda ilmoma mabambanta ka ga yadda za ta wa kana amru ibn qais babban malami الزاهد العابد ولي illahi. أولياء daga إيه ده Allah. وليان الله الإمام الذهبي يا كاو أتشنسير على من نبلا bala, ya kawo karamominsa. da ya zo ba da tarjabar ta ya ce abu amr ibn qais al-kufi al-mula'i al-bazzaz al-mula'i mula'a riga ce ko ko ko ko ko mula'a al-bazzaz bako yake sakawa yana da sana'a shi ya rasu shekara ta 146 bayan hijiran manzo Allah sallama ya yi karatu wajen su ikirima ikirima ta maulab ne abbas su ne malamansa ya karantar da irin cikin malamansa a cikin almajiransa akwai sufiyan ibn sa'id ne sauri rahmatullahi alaihi al-imam zahabi da ya zo ba da sira sai ce ya ce masa min auliya illahi yana cin waliyan allah wanda karamarsa ta fito fili hmm? lokacin da ya rasu an zo an taru za a yi sallah za a masa sallar gawa kawai sai aka ga wasu tsuntsaye farare ba iyaka sun zo sun sauka bayan an gama sallah sai aka neme su aka rasa wani daga cikin abokanansa sai ya ce ha'ula'i mala'ikatun nazalat ce mala'iku ne suka zo aka je sarkin zamaninsa malami ne mai karantar da alkur'ani ita yanzu akwai wannan a cikin gari na ba ku faɗa mini ba ya ce wallahi a wannan abokin da zai ce wallahi mun sha ganin irin waɗannan abubuwan ban mamakin tare da shi amma walakin ƙala lana la tuhaddithu don Allah ka ku taɓa faɗa ma sarki wannan abun nawa hmm? الإمام الثوري رحمة الله عليه لنا يبنس هنا شيوا أمر بن قيس هو الذي عذبني yace wannan babban malamin amru bin qais al-kufi shine ya yi min tarbiyya wa allamani al qur'ani kuma shine wanda ya karantar da ni al-qur'ani wal fara'id sannan kuma ya karantar da ni rabon gado wa kuntu atlubuhu fi suqi nakan je in neme shi a shagon shi a kasuwa fa illam ajidhu fa fi baiti idan bai kasuwa to yana gida ka huta shan ya tafi neman halal din shi kaga ba za a ce a tafi dandali ba neman shi wajen fira babu cikin baya cikin alkhairi kana musulmi a ce wai an zo neman ka sai a ce ana da kana dandali ga wajen da kuke zama can fifira sun sa wasu bencina kuna fuskantar juna Kama ana mitin ɗan arziki kuma a bakin titi kuma waɗannan hukuku tsari idan da mazan sama ya lissafa su guda shida ba ku tsare duk tsarkin sahabban mazan sama amma mazan sama sai ya ce musu iyakum wal julusa ala turqati na hana ku zama a titi suka ce ya rasulullahi wa na buddun min sai ya ma'aikin Allah ba yadda muka iya sai mun zo a bakin titi to sai wasu ne ce A addu at-tariqa haqqan to ku ba hanya hanyarta haƙoƙinta zan su bai lissafa sau da haka wal fara'iza kuma ne karantar da ni rabon gado wa kuntu atlubuhu fi suqihi fa in lam ajidhu fa fi baiti in bai kasuwa inda yake sana'arsa ta saƙa bargo to yana gida in na je gidan kuma me nake samun sa in ma salli in na je gida ko dai in ga yana sallah au ya qra'u fil mushafi ko kuma in ga yana karatun qur'ani a cikin qur'ani ka annahu yubadiru amran yafutu in na ganshi yana karatun alqur'ani sai in kamar yana gaggawa yin wani abin da yake jin tsoron kai ya kubuce masa in lam duhu, wajen fi masjidin ƙa'idan. idan bai gida to zan tafi masallaci zan tarar da shi a masallaci zaune ya biki yana kuka wa ajiduhu fil maqbarati wata rana kuma in same shi a makabarta ya ala nafsi yana ba kansa kuka waje hudu yake zuwa su kulli talabi rizqi baituhu li annahu maskanuhu masjidun li'annahu ma'abaduhu sannan sai al-maqbaratu li'annaha mawtinuhu al-akhir to shi wannan amr ibn qais al-mula'i al-bazzaz rahmatullahi alayhi shine yake cewa aka ce idza nazara ila ahli suqi idan ya shigo kasuwa ya kalli yadda mutane suke sai ce ma aghfala ha'ula'i amma qad u'idda lahu in ya ga yadda ake gafala a kasuwa wance a shari'a wance ya zagi an shi zamanin su ne ce abu gado eh, albiladi ila ta'ala al hmm, wuraren da Allah ya fi ki su ne kasuwanni saboda me an ce ka aje kasuwa a'a manzo Allah sallallahu ya faɗaitar da yin kasuwanci kuma akwai falalar kasuwanci babban malami al-Imam al-Khallal daga cikin marwaitan ilmomin al-Imam Ahmad yana da littafi da ya rubuta akan attijara tun karni na nawa tun karni na biyu karni na biyu karshe karshen sa al-imam khallal zuwa karni na uku ya rubuta littafin a kan kasuwanci halalar kasuwanci babban malami a shaƙa fattahi abu gudda ya masa ta hakiki hmm? to kaga ba ana cewa ka ai kasuwanci ba amma ne abin da ake yi a kasuwa a ci zari a tauye mu a yi ashariya a yi zari a yi dambe duk a kasuwa ake to shi ne in ya gansu suna wannan abubuwan shi ma faɗan kasuwan ne yana da shagon shi to sai ya ce ma a fada ya amma ƙadu'id da lau kai waɗannan abin mamaki jibe su yadda suka rafkana ba ruwansu da abin da Allah musu alkawari ya tanadar musu a lahira na aljanna ga su nan kawai suna ɓata lokacin suna surutan da ba su da fa'ida suna zage-zage a je a yi kasuwanci amma a tsare kasuwanci mazan sama ya tsoratar da 'yan kasuwa ya ce inna tujjara yi ba su ne wa ta tujjara 'yan kasuwa ranar gobe alkiyama Allah maɗaukacin sarki zai tashe su a matsayin 'yan iska su ne yan iskar lahira yan kasuwa sai musulunci illa man sadaka sai dai wanda ya gaskiya a kasuwancin shi sannan masu sama ya yabi yan kasuwa ce inna tajiral amina يبعث يوم القيامة na النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من كاسوا إن الصادق الأمين إن التاجر الصادق الأمين ɗan kasuwa mai gaskiya mai riƙon amana to ranar gobe alkiyama Allah zai hada shi da annaba ka ba zai shiga cikin iska ba can an ce yuba a sune yau malkiyamati fujjaran inna tujjara yuba a sune yau malkiyamati fujjara illa man sadaka nan kuma an ce mai inna tujjara yuba a sune yau malkiyamati inna tajira saduka al'amina يبعث يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين tare da wannan taragwa na bayan Allah maɗaukaka wanda da Allah ya ambace sai ce wa hasuna ula'ika rafiqa yace zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi to Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya samu ci gajiyar abin da muke karantawa ne amfani da shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh